الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم أيو تلاتة شابيو أيو لهدي أمين شابيو ga watan jumadal ula hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai ishirin da ɗai ga watan biyu 2016 za mu yi karatu na ishirin da biyar a cikin diwani na shehu abdullahi ta gamma da hullahu bi rahmati shine tazinul warakati shahi na saba'in da ɗai daga cikin abin lura ya yi magana ta kano ma to sannan aka yi batun dutsen dalla to shi ba mai bayani ina yake ba shi ne gwadabawa shi ke kaga da hausa ducewan ga dutsen dalla bayan haka daga cikin abinda za a lura su mutanen mujaddidi sun bi wannan ɗan ta rana har zuwa ga augi to a lokacin muhammadu bello suna can suka ji cewa ga wa'annan sun kawo musu hari su a din nan da aka yi bayani to da can sai suka baro augi suka dawo a nan aka yi a ta alwasa daga cikin abin lura an yi bagana kan wanda an ka sani da lakabin saladan muka yi bayani a kan yaƙi da tsuntsuwa to an yi bayanin sane a wurin tahamisi na waƙa ta shehu abdullahi nufudi risalatun nasa'ihi bayan haka kuma daga cikin waɗanda suka taso a lokacin da mutanen nan suka taso ma mutumin nan da ya taso ma shehu abdullahi shine sai da barhe akwai muhammadu bello da muhammadu bukhari ɗiyan mujaddidin addini sun kara shi wa abdullahi ce su jaye shi wannan sidi barhidin ya zo a wurinsa haka kuma daga cikin abin lura wa manila fi jaishin futuhi wa gairihi a watan sawa na hauhe to zai ci gaba kawo su walamma darada Allahu ada'a lokacin da Allah ya kore abokan gaba anna da gare mu ma'ana abokan gaba Allah koran mu da surin su dubu talatin kamar yadda bayani zai zo a can zurmi ka danne mic ɗin ja'alna wannan an shi ranar alhamis lokacin da shehu ke wa mutane wa'azi a nan cikin gwando ja'alna muka shiga nagzu lokacin da suka shiga to lokacin na aliyu jodi ya ta zuwa ga wurin da ake ce masauwa har ya kashe masa shi wannan wanda ya musu huce usmanu masa wanda aka naɗa shi sarkin kebe to shine ce ja'alna muka shiga nagzu muna yaki kaga babu zama wani giru muna kai hari alamanin taqadu alaina ga waɗanda suka walwale muna ma'ana waɗanda suka yi ridda mahi yawansu sun yi ridda ana haka ila an tahayya'ana inda muka shishirya anan gwandu zuwa alƙalawa tahiya ce mai nisa fi sanatin rabi'ati min hijratina shekara ta hudu lokacin da muka yi hijira an san lokacin da suka yi hijira da gwadabawa zuwa gudu to mun tafi ne shekara ta hudu ga hijiranmu lilgazwe domin yaƙi na biyu ila alƙalawa zuwa alƙalawa ana iya mai yaƙi na biyu ana iya ce mai na uku wato na ɗaya lokacin da aka kai musu harin nan guda uku har shehu abdullahi aka soke shi da kibiya ga ƙafahu wannan ya gabata ya ce allah bai ƙaddara mana mu ci alƙala ba lokacin amma duk harin da ya kamata a kai an kai gwargwadon hali to amma zuwa na biyu ali jode an ka tura a lokacin muhammadu bello bai da lafiya sai aka tura sarkin yaƙi ali jode to saboda dubarar yaƙinsa da ya ga alamun tawagar da ya tahi ba za su tunkari ba damar tunkara wa'yanci a lokacin to sai ya bi wani gehe ya tahi ya kai hari wasu garuruwan kahirai to kaga wanga ashe na biyu ba a kai zuwa alƙalawa ɗin ba ma'ana ba ta ba to don shi ɗaya ne ana iya ce mai na biyu kuma ana iya cewa bancin shi tunda ba a kai hari ba to wanda annabiyu wanda an kai hari to yanzu shine yake batu wanda dannan na shehu abdullahi zai wuce garin kano kai tsaye bayan an bar gwando ta hanya zai wuce garin kano to za mu yaƙi la zuwa ga alƙalawa kuma nan ne suka samu kaga ya nuna tun shekarar nan ta ɗaya da hijira har yanzu suna nan suna bala'i da wa'in ga kahirai kenan to a nan ne suka samu suka kashe mutum biyar cikinsu akwai sarkin galmi amma kowane mutum guda tanhalin mutum ɗari shike inji ji muhammadu bello wansa wake suka kashe mutum ya kai ishirin kuma manya-manya amma dai ba a ci ba ga yaƙi na biyu wa kharajna muka hita kuma wannan yitan mun yi ta a wakira rajabin ƙarshen watan rajab bayan can hita ta farko ka sa musu takunkumi bayan wata uku da hijira takunkumi na wata guda suka sa musu kamar yadda ya ce fahasar nahun na hawa shahari to karshen watan rajab fastahalla sha'aban sha'aban ya hita daga hilalu ne jinjirin wata wanda an san cikin addu'o'in da mutum ke yi na yau da kullun akwai idan jinjirin wata ya hito kowane wata sai dibi wata ya yi addu'a cewa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wasalamati wal afiyati rabbuna wa rabbuka Allah kamar da hadisi ya ambata ma'ana Allah wannan wata ka hissan muna shi cikin aminci da kwanciyar hankali da zama lafiya shine Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman wal afiyati kuma da lafiya sai ka ce rabbuna matalicin mu wa rabbuka da matalicin ka kai wata Allahu Allah to in Allah sai mu ce wannan addu'a wannan watan da ya hito ba zai samu kowace matsala ba wannan wata da yadda Allah kuma in wani wata ya taho yi wannan addu'a kaga ga shekara zai ta so goma na sha nawa sha biyu wani halu lokacin fiɗa riƙe muna ga hanya hanyar mu da gondu zuwa alƙalawa wa kuntuna na kasance ni shehu abdullahi qad ne waridun haƙiƙa wata niyya ta zo mini wata manufa shine waridun kuma wannan manufa ilhama ce min Allah daga Allah bi rafdil awdani in hitabatun duk bigargarin mu gaba dai duk ihtabatun wannan ƙasa ta Najeriya wal ikhwan in hitabatun duk ƴan uwana gaba dai wat tawajjuhi da kuma in huskanta ila khairi khalqin lahi lidarabi lirwanin lahi zuwa ga hiyayyen talitta Allah domin neman yadda Allah kenan da nan kawai yana da niyyar zai tafi ya yi hajji sannan kuma ya zo madina wurin ziyarta anai muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai haka ya niyya to ni addalili limara aitu don abin da ni gani ga hujja ta nan min tagayyuri zamani zamani ya canza wal ikhwani yan uwa ma sun canza wa mai lihim da karkatar su ila duniya zuwa ga bidar duniya wata nafusi da yaso sofi mulkiha ga mulkinta wa amwaliha da dukiyoyinta ga bidan mulkin duniya da kuma dukiyoyin duniya wajayaha da alhormarsu komi mutum na yi ma'atarkihim tare da barinsu imaratal masajidi raya masallacin ne walmadarisi da raya makarantin ne wa gairu zalika da ma abin ba haka ba irin wurin wa'azi wanda a cikin kanzu na muhammadu sambo kulwa yace wata rana muna tattabnawa da shehu abdullahi ta gamma da hullahu bi rahmatihi ya ce ga labarin tahiya ta zuwa birnin kano yace ya tafi ne da niyyar hajji a nan domin ya zartar da niyyar kakansu musa jakollo don musa jakwallo ya yi yunkurin zuwa hajji bai samu ba aiko mujaddidi ya yi yunkuri a agadas ya dawo a lokacin tare da ashihu jibril hayawa kannan halli masirun nahwa ɗaibata musri'a li'azura ƙabral hashimiyyi muhammadi sallallahu alaihi wasallam amma shehu jibril ibn umar radiyallahu anhu mallamin su ya zo hajji har sau biyu kuma cikin tazinu din nan an faɗa to shi abdullahi ya yi niyyar zuwa hajji domin zartar da niyyar kakansu musa da kwallo kakansu na goma sannan kuma musa da kwallo ya yi niyyar zuwa hajji da umarni na al'imam al-jazuli wannan da ya da la'ilul khairat zamaninsu guda watan yadda abin shike shi al'imamul jazuli ya ga al'imamul sayudi a misra ya ga al'imamul mahalli duddi a misra da ya taho ya gaya ma musa da kwallo to musa da kwallo yana da niyyar idan ya tafi hajji sai ya dawo misra ya ga al'imamul sayudi ya ga al'imamul mahalli to allah bai kaddara ba to shine sai shehu abdullahi ya yi niyyar haka zai tafi idan ya tafi ya yi hajji ya zo ziyarta annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya dawo misra domin ya haɗu da jikokin su al'imamu Sayuɗi da al mahalli da ma wa'anda ba su mallaman da a misra bisa ga gani a yabban najeriya ma'ana zai shirin barin najeriya gaba ɗai to wannan kamar yadda wannan al'imam muhammadu samba kulwa ya faɗa bayan haka sai gashi ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddarta cewa zai tsaya Kano bai ƙetare Kano ba kuma bayan duk daɗe da ya Kano mujaddadin addini ya yi umarni cewa kai ya wuce Kano ma'ana ya dawo wannan ya faɗi wannan magana cikin kanzu shahi na 155 zuwa shahi na 156 to zai wuce wali ya ce wa kad alimtu haƙiƙa na sani anni sharruhum ni ne mahi matsala wa'yan ga mutane da ni gudana wa anna ma ra'aytu min gairi haƙiƙa abin da ni gani ga wani na laya ya ado ni ba zai tsallake ni ba watakila in aikata ko abin ya taɓe ni ma'ana ya shahe ne fa da haka ra'aitu ne ga annal firara haƙiƙa gudun nan ma'ana in yi hijira in basu kadwa jaba alayya ya zan dole gare ni mustahidi ne don haka ya cewa bari yayi wannan ijtihadi cewa barin su ma dole ne gare shi al-hijranul ja'iz hijranu bil bid'ati aw muzhirul lil kabirati haka hadisi yace hijira da ta halatta shine kaurace ma wanda ya bayyana da wata bid'a shine wani hurhure sannan ko ya bayyanar da wani sabo fataraktul jaisha sai ni ban wannan runduna din wadda ita wannan runduna a lokacin muhammadu bello shine amirul jaishi nata sai ya tafi duk daɗewar da ya yi amma da ya dawo kuma karo na uku na ƙarshe da shi an kaci alƙala shi shehu abdullahi kuma har yau muhammadu bello shine amirul jeshi ga cin alƙala waɗi bayani na nan zuwa insha Allah washtagaltu bi nafsi ni shagala da kaina ma'ana ni yi ta kaina wastaqbaltu ni huskanta ila sharqi ni ta san magabas madauka lada da hausa ga cewa ina ni na hawal mustafa ni ta san mustafa sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in yassara allahu zalika in allah ya sauƙaƙa min wannan kenan manuwa ce almadinatul munawwara fadakhaltu ni ko hada ni shiga fil mafazati cikin hanharamin daji ma'a khamsatin min ashabi tare da mutum biyar cikin abokaina wa'annan mutum biyar ɗiya ne hudu kuma ɗan mujaddidi guda wa'annan akwai muhammad sunan ɗansa wanda aka yi masa kina da shi abu muhammad kuma ana masa kina abu hassan kuma ana masa kina abu abdullah amma shi shahara da abu muhammad sannan abu hassan akwai abdulkadir dama yana da abdulkadir guda uku to cikinsu dai kamar yadda yana da aisha guda uku shi mujaddidi yana da aisha guda hudu duk ɗaya ne na guda hudu yana da muhammadu takwas ahmadu biyu mujaddidin addini akwai khadir akwai muhammadu sambo duk wayannan ɗiyan shehu abdullahi na akwai muhammadu bukhari dan gida ne dan dan mujaddidin addini mai tambuwal kenan da shi an kai wannan tafiya kaga har shehu abdullahi mutum nawa kenan shidda to akwai bayi guda biyar su goma sha ɗaya suka tafi kano to shine ce min ashabi fabitna muka ko kwana salasa layalin darare uku jeri da juna la a hada kowa ba mu gani wala asaran duk da taki ta sawu ba mu gani li ahadin na kowane mutum guda takon kowa ba mu gani illa afara filatil kathira face sai sawuka shine takunan giwaye masu yawa su giwaye an ka ce alkathirati ke ne zanna a ga alfila ko kuma an ka ce alkathirata shi sawun mai yawa fi tilkal mafawizi a cikin waɗancan dazuzzuka ana nan muna ta tafiya daji duk abin da a ƙarin bayani cikin waka ta za mu je irin yadda sun ka gamu da kunamu da mace zai da mi cikin wannan daji hatta yassara Allahu lana alwusula har Allah ya sauƙaƙa mana kaiwa ilal umrani zuwa ga karkara to da yake zaka ga masu ɗabi'a ta waka duk wata munasaba suna kula sai su yi ma wannan munasaba waka kila wani gari ka zo sai ka ji an ce ka yi tsaraba ta wannan garin da ka zo ko wata ƙasa to wagga sai waƙa tsaraba baiti 41 tsaraba kano shi ne ce faƙasidatun ba'iyya waƙa mai ƙarewa da ba'u shi ne ba'iyya jara ya gudana a nan bai ce jarat ba tare da ƙasida saboda akwai fasli jara ta gudana ita waƙa fi kalbi a cikin zuciyata lam ha ban hishe ta ba ban rubuta ta bale hadin ga kowa Ka ji su Abdullahi tana nan harrace baiti 41 kuma tana nan ya yi registration dinta yayi tasjilin ta cikin zuciya tai kuma kowa bai faɗa ma ba amma da sun ka bai iya hishe kuma ya rubuta ta yadda ya harrace bitai kuma bai rubuta ta ko ina ba hatta wasalna sai da mun ka kai ila baladi kano zuwa ga garin kano wagga kano dai da mun ka sani yanzu ga alamatu sudani garin kano to sun tafi ne lokacin sarki sulaiman rahimahullah wanda kamin haka an ci wannan gari na kano sarkinsu wanda kamin a azaz sulaiman akwai wani kahiri wanda ke rikonsu to an samu sa'a an ka ci wannan garin wanda kaɗan su mutanen kano su ci yaƙi ga mutanen mujaddidin addini sai gashi ɗai sai wuta ta kama garin karama da mujaddidin addini sai hankalinsu ya ɗoke sai aka rinjaye su da yaƙi to akwai wani abu da ke faruwa wajajen katsina da daura da nan zamfara da kano mahi yawa yadda suka kula da wurin su ne su umaru dallaji da kuma namo da wanda ake cewa kauran namo da to namo da ɗin zarumi ne ba ƙarami ba kamar matsayin khalidun walidi yake cikin tahiyarsu alƙa'idul musfir da ke ya zo yaƙi ba a samu nasara ba bayani ne na nan zuwa cikin mimiya wanda wannan bayani ya waru ne kamin ma shehu abdullahi ya tafi kano wannan bayanin da ake kuma waƙan nanan nan za ta gitta tsakanin wannan waƙa ta kano da kuma bayanin shehu abdullahi ya dawo daga kano nan za a yi waƙan memiya to sun tsaya a wannan bangare da ni faɗa wa'annan garuruwa mahi yawa mutanen wayancan kahirrai da annan suke yaƙos sun tafa eh, tafiya da sarkin zamfara na lokacin da na daura da na katsina da na kano sai suka haɗa kansu amma kamin su mujaddidi kansu daban-daban shike to sai suka haɗa kansu to su ko yanga sai suka haɗa kansu akan yakin su shi na katsina an san da an haka takardar nan ya kece ta in ba kumance ba to shine Allah ya kece mulkin sa da an ka kashe shi sun ka daura wani har wurin so uku sai da umaru dallaji ma ya shiga cikin garin katsina amma kuma suka hissai an ka dai sai ga sarkin ahir ya zo karo na hudu sai ya taimaka dai an haka shi wannan sai umaru dallaji ya zaune katsina wanda mutumin mujaddidi ne shi umaru dallaji rahimahullah to shi sarkin kano na wannan lokacin da aka tafi da aka mace shi sai wani birni na babba aka sake matsuwa ta yadda wani gari da can sai ya sake yunkuri don ya ji sarkin katsina ya hidda wa'annan mabiyan na shehu sai ko shi ya dawo gari ne da suka sake kurbatsa ta dole ya ta karshen ta dai aka samu sa'a ce to nan ne lokacin aka samu nasara sai an ka aza Suleiman din gada Shehu Abdullahi ya isku to shine famana uni suka hana ni min tajawuz cewa bazan wuce ba don su kano mutane ne masu son ilimi kwarai masu son auliya ullahi kamar yadda bayani zai zo waɗalabu minni suka neme ni an u'allimahum in koya musu su mutanen kano kaifa ya fa'aluna ya za su aikata fi iƙamatin dini ga tsaida addininsu wanda ita kano an ce tana bisa ga hadama kuma ni'imar ta ba ta gushewa har shi mujaddidin addini shi ya musu wannan yabo a cikin waka ce ta ƙarshe kamin ya bar duniya wadda ya baiti 31 da hillanci waccan da mun kai bayani satin can a nan da ya zo kano ya ce ya gaya musu matsalar da ake ciki ta mutanensu kuma ya ce ya taho ne da niyyar hajji ya ce sai Allah tsaise shi a garin Kano domin sun yi ta roƙonsa ya tsaya kai ya wuce domin su fa'idantu da ilimma ya ce na ga mutanen Kano suna da tsananin kwaɗayi da amfanuwa da ilimma da shiriwa kuma suna da ɗabi'a girmama baƙi musamman na malamai masu yin aiki da ilimi ya ce mutanen kano mutane ne masu gaskiya da gasgata ahalullahi su ne waliyai ba tare da kokonto ba kawai kai tsaye sun yarda da waliyan Allah wa mutane ne masu aƙida ta ƙwarai da miƙa wuya ga ahalullahi ƙwarai ba tare da bincike ba taurin kai ba su da girman kai mutanen kano kuma suna yawaita neman albarka ga masu ibada da tsananin son waliyan Allah duk shehu abdullahi na yaban mutanen kano yace domin cikin su akwai waliyai ai ya dama al'adan mutum yana son irin iri ne ya don shi ɗaya ne ni'imomi suka yawaita a garin kano da albarkokui iri kaɗan su tsere ma dukkanin garuruwa a wannan lardi namu na hausa yace kai sun ma tsere ma duk garuruwa a lardi na hausa wanda an san daga cikin ɗabi'un kano mutum uku ba su wasa da girmama su ne malamai to bale kenan na biyu da masu sarautarsu na uku da masu dukiyarsu waɗannan guda uku kano ba su ɗauke kafa game da girmama su suna da wannan ɗabi'a to don shi ɗaya ne in wani ya so ya cuce su yake iya in ya biyo hanya ta waliyan Allah yana iya aza musu aqida amma saboda yadda su da waliyan Allah sai zan sun bi shi in ba su gano ba saboda son su ga waliyan Allah wannan kenan bayan haka yace id tuhum don na isko su su mutanen Kano qaddafa Allahul kufara anhum Allah ya tunkuɗe musu rai wancan bayani da mun kai tun harko su muhammadu bello sun ka tahi walakin sai dai maraja amruhum su ya garwaya tsakanin tsakaninsu yaushe lammash ta galubin duniya yayin da suka shagala da duniya don game da neman dukiya ba kane ba wasa wasu suka yi wani bayani wani mallami ya ce akwai bambanci da basakwace da ka ne akan neman dukiya da samunta akasin juna ne shi ba sakwace in yana neman dukiya zai kama magiya na ta tawalu'i ga Allah subhanahu wataala kullun ka gane da tasbaha da masallaci yace a dai mai addu'a zai koma na kwarai ya lahi amma in ya samu dukiya wallahi yana iya hitabut ya yi butulci wannan mutum ya faɗi gaskiya amma shi ko Kano ba kane akasi in yana neman dukiya ko mishinayi nan majority ne amma shi ko in ya samu dukiya zai kama taimako don sun ɗauki in suna taimako arzikinsu zai bunƙasa kaga sun ɗauki nauyin al'umma da dai sauransu gaskiya suna da wannan mutum ya faɗi gaskiya shi matsalar tarihi haka take biyu da tattaho sai a faɗi to shine yace ya ce lammai ta galubin duniya don za ga ba su zaman kashe wando mahi yawa fara'aitu ga fihim cikin su ma harabtu minhu abinda ni gudano ma fa qultu lahum ga kuskure ni ahi suwa nice makanawa halal ladhi ra'aitu fikum huwa alladhi harabtu minhu ai wannan abinda ni gani cikin ku shi ni gudano ma min wadani daga daga wurina kenan inda anka tuma na anka fado to yana faɗa musu haka sai ci gaba ce hatta qultu ai hannun rera kasiratan wata waka lizalika don dai wannan matsala fi kalbi cikin zuciyata wadda ita wakar lam akharujha ban ma hishe ta ba ban rubuta ta li ahadin ga kowa ban rubuta ba ita ba to anan sai suka ce a ashe shehu abdullahi yayi waka kenan cikin labarin ga kai musu hai wagga maganar ta to waje fa saboda haka alahu alayya suka nace min fi ikhrajil qasidati inda hissa musu wannan waka suka matsa mai tabtu halahun nuku rubuta musu waka kaga waka ta zanka na wuya kenan kaga yanzu haka suna da kofi dinta thumma allabtu lahum sannan ni wallafa musu kitabi littafi na biya alhukami fi ma lahum wa alaihim hasken alƙalai ga abin da ya tabbata gare su ga abin da ya cikinsu su alƙalai in ba su gyara ba littafi ne wanda ake alƙalanci a zartar da hukunci to a kano ya rubuta shi ya rubuta maka na ba shi kaga ga can waƙa ya hissan musu ga kuma wannan littafi to sai gaba ɗaya ce wa ƙara'atu alaihim ne karanta musu jami'a tafsirin alƙur'ani duk tafsirin alƙur'ani gaba ɗaya min ila na tafsiri shehu abdullahi yawa mutanen kano ka san sun sha tafsiri don wallahi shehu abdullahi ko aya guda ya fassara ma allah ɗaya san hasken da zaka samu balle sura guda balle sura 114 qur'ani gaba ɗaya kenan fatabu nan take suka tuba jami'an baki ɗaya kaga sun sha tafsir kenan haka ashe alaƙar kano da sokoto ta addini ce kuma ana haka wasaluha amruhum al'amarin su ya gyaru su kanawa wa kasaru suka kar alatan lahawi duk kayayyakin kiɗe-kiɗe na wasa allati jabta indahum wadda ni isko a wurin su kaga tafsirin nan ya gyara su kenan waje ma suka sanya ida na itacen dubulihim gangunman su turayen su mu'allafan abin tauna li khailihim gadawakan su babu batun kiɗi ya ƙare wa fataha Allahu lahum Allah ya wa kanawa bude malan yaftaha alaihim abinda bai wa kanawan bude ba kabla zalika kamin inzu don shehu Abdullahi wa jama'a ya dade Kano su goma sha ɗaya sai da ya shekara biyu da wata shidda a garin Kano shekara biyu da wata shidda yayi Muhammadu Sambo Kulwa ya faɗa shehu Abdullahi ya faɗa Muhammadu Sambo Kulwa ya kawo walillahi alhamdu dukkan godiya ta tabbata ga Allah domin hadisi annabi sallallahu don ya zan shi as-sanadiyya shiryarsu annabi sallallahu ya faɗi a hadisin sayyidi ali radiyallahu anhu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am wallahi Allah ya shirya da mutum guda sanadiyar ka yahi maka a baka jajayen raƙumma kama a ce manya-manyan motoci ga zamaninmu wal qasidatu hiya ga waƙan nan tahe wadda tana da baiti 41 ita wannan iya din za mu taba ita waka din in lokacin kira sai a yi ko ولما مضى صحبي وضاءت مآربي وخلقت في الأخلاف أهل الأكاذب يقولون ما لا يفعلون وتابعوا هواهم وباعوا الشح في كل واجب وليس لهم علم ولا يسألونه وأعجب كل رأيه في المذاهب yace walamma maza su haɗe lokacin da abokaina suka rasu hayyo daina nana ta maganan nan mutanen tsuntsu da kirare da alwasa wanda an kashe wurin mutum dubu hudu a wannan wurare da muka faɗa dubu hudu dubu guda dubu guda wanda da za a suranta su kila ka gani da ka tabbatar da su mujaddidi sun wahala kwarai kamin a jaddada wannan addini ma'aribi bukatoci na wadda suka tozarta domin an kashe musu manya-manya kwarai wa an ka banne fil akhlaqi cikin makararu ahlil akadhib mutanen karyace karyace kamar ya ce wa fi khalfin adaa'u salatahum can mutanen kuldadin nan yaquluna ma la yaf'aluna domin suna hadin abin da ba su aikatawa Allah ce ya ayyuhal amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun wa taba'u hawahum sun bi sauransu wa da'u shuha sun bi ruwa fi kullu wajibi ga kukan abinda addoli gare su amma sai su yi ruwa irin zakka walau falahum ilmun ba su da sani wala to abinda da addoli sai mutum ya tambaya in bai da sani wala yasaluna ko kuma ba su tambayi ilimin gashi ko Allah ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun kullun kowannen su wa ajaba ya ya sha makan ya burgantar da ra'ayi ra'ayinsa fil mazahib akan hanyoyi na magabata ma'ana ra'ayi ne ya ishe shi tare da duk wanda kaga ya ga wusta a cikin wannan al'umma to yana da mafaba rike irin ibnu abdul barri annamari ba maliki ne hafizul mashriq magharibi ibnu hajar al asqalani ba shafi'i ne ibnu taymiya ba hanbali ne haka kuma aliyu mala al qari ah, hanafi ne waƙaɗa a kowannensu ya kace arhaman zumuntin ne wa'azara kowannensu ya walakanta ma'arifan sannai wa athara kowannensu ya zaɓi jam'al asha'abi taron taho na taho shine garwaye garwaye an qurbahu daga ƴan uwansa na musulunci wa ma hamruhum amrul masajid da radan naro a gare ta al'amuran masallaci ba su masallacin ne ba su ne suka dame su ba ba su sha musu kai ba bal ba haka ba ne wala madarisu ilmin haka al'amurra na makarantun ne na ilimi bal haballe ayi batun ta kata'ib al'amari na rundunonin yaƙi a wata nusa al-makatib makarantun ne wa himmatu muhimman su mulkul biladi mallakar garuruwa wa ahliha da mutanen garuruwa shine bayi da kuyange litahsili don tabbatar da lazzacin jin dadaddaki wa nainil maratibi da samun matsayin ne bi adati kuffarin tare da al'adodi na kafirai wa asma'in mulkihim da sunannakin mulkinsu wa tauliyatul juhali da ba jahilai alal manasibi matsayin ne mahi zama koli kamar irin limanci da alƙalanci da sarauta wa jam'is sarari da tara kuyangi wa siyabil hisani da tufafi masu kyau wal jiyadil jawari da ingarmu dawakai masu gudu filƙura a cikin alƙaryoyi kama a ce manya-manyan motoci yanzu lal muharibi ba dawakan yaƙi ba na gudu kawai a hole wa akli da cin hadayar jahe kyaututtuka na alhorma kaga matsayin rashawa kenan suna da mutum na da matsayi yana amsa manyan kyaututtuka din wal fai'i da fai'i abinda afai'u shine ku tahi yaƙin mutane sai su tsere kamar da aka yi a Kano ma to amma ganima shine sai an fafata to sun shi son fai'o bisa ga ganima rusha da cin hanci shine corruption kenan wa udin da bugun icce wa mizmarin da garaya shine kide kiɗe wa darbe da babibi da badibi da bugun gangunma shine tafashe manya-manyan abubuwa kamar yanzu ga wannan zamani kama a ce music music kenan amruhum al'amarinsu wa ajaza ya gaji yadda ahalal halli wal aqd mutanen walwala da kulli ma'ana masu iko masu gari fajana batil arabu ƙauyawa sun cance su min kulli janibi kowane bangare ma'ana ƙauyawa sun nisanci wa'ancan miyagun mutane firaran min alqadi don gudun mugun alƙali wa aklil amani da cin amana kamar can akaluna lissuhuti ko inna ma yakuna fi budunihim naran to shine aklil amana cin amana almajazul aqali kenan wal muwalati da soyayya lil kuffar ga kafirai al awaqibi dodon tsoron yadda za a kwashe ma'ana abin da zai biyo baya suna soyayya da kafirai kuma wayannan mutane fa mu sun yawaita fa wa qalla salihuna na Allah cikin su ma'ana nagari sun zan yan cito fa azharu har sun bayyanar da mudahanatul fusaqi sulhu da fasikai ahalul kata'ibi ma'abuta rundunonin yaƙi jam'u katiba wa ba'ata a hararin da sai da ‘ya'ya mutum ba ba ba a kama shi a sai shi duk shi suke yi wa ba'aduhum wasu ma fi suke suna a kasuwa can da ya ce ƙalla salihu na namu jaddidi ya faɗa kana ahalul haƙƙi fi gayatil ƙilla wayanda a bisa ga gaskiya sun kai koli ga zaman su ‘yan cito to ne cewa ba ta hararin daga cikin ɗabi'a su sai da ‘ya'ya wa ba a duhun sashen su fi suke suna can kasuwa ba a sai suwa ba tukun wulatun wulatu kudatin zai ka ƙaddarta hum hum su wulatu kudatin majibinta ne na alƙalanci ko kuma wulatun majibinta majibintan lamari kudatun sai a yi ru'a ba da idafa ba su ne alƙalai to sun kasance fi libasin fa'alibi a cikin tufafi na dilaye akwai wulatu qudatin akwai kuma wulatun qudatun in an ka ce wulatu qudatin majibinta alƙalanci nasu sun kasance fi libasin fa'alibi a cikin tufafi na ceraye shine dalilluka ko kuma wulatun majibin hum su za a kaddarta hum wulatun sune ne majibintan lamari ƙudatun sai a badali sune kuma alƙalai ɗin majibintan lamarin mutane to sun kasance sun samu kansu fi libasin fa'alibi a cikin tufafi na dilulluka shine jam'i na dila wagga kinayatul amsali ake ce mata ma'ana za su yi maka lablab da baki domin su ci amanarka wannan misali ne ana cewa ja'a fulanun fi libasi fa'alibi ma'ana wani ya zo a cikin tufafi na damu eh, na na dila domin ya yi maka wayo za a yi kira ko za mu ƙara baiti uku sai a tsaya nan a nan ya shigo abinda ake ce makinayatul amsali a cikin balaga ma'ana zai taho da kinayoyi domin siffanta wayancan mutane din watan damo nan da ya ce wa'abdar jiharar na fi ƙa'o watan damo wannan an san damo yana iya yin rame dan nan har wuce bakin titi rame mai nisa to zai kama ramin nan ha inda ya kai bakin titi din sai can masu bidace suna gani ne kaga ya fito ga hili to yana da ɗabi'a ta zuciya shi da mu. da an buge shi to sai ya zuciya bai ya ko ina kaga sai su samu su masu harautar damo din tunan ai farko ya kama ɓoye-ɓoye ba ka ma sanin yana ce na gina da ka iskura rami to ba wai nan zai hitowa ba shi haka shiki don in ya hito nan za ka gano shi ka bage shi ka buge shi to sai ya yi ta gina ya ta gina har ya hita can nesa to kenan yanzu ta duk ɓoye-ɓoyen da damon ya yi ta da ya hito me ga hili to shine yake son ya suranta wannan misali kamar yadda shi ko mutum in ya ɓoye ƙinka da ƙeyarka cikin zuciya to wata rana tana iya bayyana da zaran wani abin alheri ya same ka za ka ga ya ɓata ransa in wani sharri ya same ka za ka ga yana murna alhali kai kana tare da shi baka sani ba sai radda wannan abin ya bayyana gare ka ko kuma ka ji wasu dumumuwa ka gane hakika ni bai tare da kai baka tare da shi kai ko to kenan duk abin da ya dade cikin zuciya karshen ta akwai radda zai mi zai hito ga hili yadda ramen can duk dadewa ta cikin mi wancan damo karshen ta da ya hito ga mi to shi na da an ka doka an kai misali asalin nifaq rame na yarbu shine rozo-rozo wani rame da ka tafiya haka da sauri shine yarbu asalin kalimar nifaq shine huci daga rame ne shine ce nafiqa ubulo shine ramu wa abdad sun bayyana da dubabaha ba dibabiha ba ba dina wasu lisan damayensu jiharan kwata-kwata ga su ga hili kenan yadda damu asiri ne yake tonuwa ƙarshe duk wanda zai hito ga hili to haka a sai wayancan mutanen kenan manufarsu duniya yanzu gashi ta bayyana kenan da ya ko ta tahiya aka yi ta addini duk wanda yana da wata manufa ƙarshe za ta bayyana to shi ka ne shi a kenan nafiƙa wayancan mutane in za mu hito cikin kinaya nafiƙa wayancan mutane wa'abda sun bayyanar da dibabaha abinda a cikin zuciyarsu jiharan kwata-kwata kowa ya gano yanzu tun da muna tare da su duk a kin da muka da su amma yanzu ga yadda suka yi muna sai sake kuma wata kinaya ziyabun kuraye ne wala har suka bayyana muna fi siyabil aranibi cikin tuhayi na zomaye nan ziyabun da siyabun an samu jinasun naqis domin zal kawai ta gama su amma akwai yab yab zi fi ziyabun siyab to anan an san zomo abu ne wanda bai cuta don har rike shi kana yi da hannu ko to ita ko kura to kenan abin da suka nuhi su wa'yancan mutane farko sun nuna muna suna da taushin hali mutanen kirki ne to ashe miyagun mutane ne yanzu mun gano don haka sun nuna muna zomaye ne ma'ana ba su da matsala na kwarai na amma yanzu sai gashi asiri ya tono ashe kura yana ba zomaye na ba to mun zo ga kinaya shehu abdullahi ya ce wa'aikantu na tabbata illan yarji'u in ba su dawo ba an dalalihim daga barin batar gana su wadda har ta sadu gudane su la takhtalifan asyafuhum wallahi sai ta kubbansu sun saba fil gawari bai ga dawakin yoyin su wallahi sai wata rana ta gama su wasu suka ce wannan kinaya ce yake kenan za a samu tsoro ya shiga a cikin su da kaskanta da rauni bayan da suna da ƙarhi kamar yadda asalibin balagiya في ديوان الأستاذ عبد الله بن فودي مع الأستاذ الدكتور فرفيسا عبد الباقي شعيب أغاكا حفظه الله شاهي ندري أكو دشاش دي فدوانا كنايا دي بيتي نكرشي وأن قرين السوء حقوق نوغم أبوكي يؤدي udi yana raɓo ya zoga ma ya goga makarinahu kamar da mai ta'alimi yace anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi yanzu da zaka samu na kwarai to nan da nan mugu ka iya lalata shi amma shi ko mugu ba dole ne na kwarai ya gyara shi ba don shi ɗaya ne ko yaranka kawwa tarbiyya ka tabbatar da dawa suke wala duk tarbiyyar da an kai a gida da makaranta al'umma za su rusa ta in ba na kwarai ba ne ina kowa ya kama yaro ne musamman bacewa aƙidar da ake cikin su to mugun aboki yana raba ga ko aboki ne bima don abinda ida orabon asuhahi lahiyayyen raƙumma su samu rabo domin su ga da raƙumma masu ƙazwa fihi misali yake akan haka kenan da za a samu raƙuma da ba su da matsala a samu masu ƙazuwa in an ka haɗe su tare kannan a ce kwabo yanga ko su sun kamu da me sun kamu da ƙazuwa kenan mutanenmu na ƙwarai in ba a yi hattara ba waɗancan mutane na iya lalata niyoyinsu su zo za musu dukkan irin ɗabi'ar da suke aka yi shi ɗai shi abdullahi kanuhi to shi yasa ni gudo su da gondo littasan ma madina ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine yanzu zai bayani bayan faɗi siffofin waɗanga mutane to yanzu zai faɗi zuwansa ga yanan ya ta san ma almadinatul munawwara ga inda ya shiga cikin dazuzzuka ga irin abubuwan da suka gamu da su har dai zuwa ga baituttukan da zai bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ya ruhe da salatu sannan wannan waka mimiya kusan anan zamu dakata wani ya yi tambaya a kan ta mata cewa wai mace wacce mijinta ya rasu mi za ta yi in mijinta ya rasu ita mace na idda wallazi na yi tawafa minkum wa yi zaro na azuwajen ya tara bas na bi an fusihin na arba'ata ashirin wa ashira. kina wuta hudu da kwana goma Allah ya saka da alkhairi Allah shi biya to wannan amma mace in bata da ciki sai a kula da wannan wuri amma in tana da ciki mijinta ya rasu wa ulatul ahamali ajaluhunna an yadhna hamlahunna kenan in mace tana da ciki yanzu mijinta ya rasu kuma yanzu ta haihu shikenan ta ƙare idda ko aurenta ma sai a yi ran nan din da ta haihu in kuma sai ta yi wata tara kila ran nan ta samu ciki kuma yar rasu ran nan to sai ta yi sai rada ta haihu ashe nan ba kidan yawa da watanni amma sai a lura da ba ba ta al'ada ba ta al'ada sai a lura watakila saboda zamanta tsohuwa ko saboda zamanta yarinya ba ta fara al'ada ba mijinta ya rasu to wata uku za ta yi sai a lura da wannan wata uku za ta yi kuma wannan hukunci yana nan cikin risala amma gaskiya wahami da yawa na dokan mu sai ka gama ce ko tsohuwa ta bata al'ada mijinta ya rasu sai ta yi wata nawa kudu da kwana goma din nan to wata uku na katta wahal da kanta haka shari'a ta kayyade da fatan za a kula wanda ya tambaya na Allah ya saka musu da kai alaikum salam mhm mhm Eh. Eh. Eh. yana tambaya al'adar mata kawai mace tana kwana bakwai jinin bai tsaya ba ta ƙara kwana uku to in ta ƙara kwana uku bai doke ba ita shari'a ba ruwanta ya doke da zaran ta ƙara kwana uku ɗin nan iyaka ko tana jinin za ta yi wanka kuma ta yi sallah ta ma azumi ko mijin tana iya kusantarta iyaka ta nemi magani wannan suna ne damul ta jinin ciwo duk ya kace sunna ne ta yi wanka ba ba wajibi ba eh a wadda za ta kai sha biyar wacce ba ta taba yi ba to ita ba ta kayyade makanta sai inda ya tsaya kuma ko ita da ta kai sha biyar mahi yawa galibi shidda bakwai na wasu na ka kai tara amma da ke ya wuce haka don haka wadda bata fara ba duk inda ya tsaya to shikenan in wani wata ko wasu watanni ya taho to ta tabbatar daga al'adarta sai ta kiyaye dan nan kar ta yi sakaci ta'ala eh eh yana tambaya bayanin da aka yakin Kano da su Muhammadu Bello an kai shi su suka ci wannan gari su Muhammadu Bello amma kiri kaɗan a ci jama'an mujaddidi sai gashi dama mujaddidi a cikin walama balagatu ya faɗa ya ce lokacin da nake shekara talatin da shidda ya ce duk da ƙawata za ta kai inda manyan-manyan ingarmu ba su kai kai tsaye da na zala ƙawata sannan an ka kuranye min shamaki ga idanuna sannan in sun suna abu zan ji gane halatta ne ko haramu to kaga da nan ya cinki matsalar da ake Kano sai dai karama ta ta bayyana haka Muhammadu Bello ya faɗa karama ta ta sai wuta ɗaya ta ci gidajen su sai hankali ya ɗauke ka san wuta ɗaukar hankali gari to sanadiyar haka an kace su amma sarkin ya cire babban birni ne sai sake dawa sun kabi shi wani gari karshen ta dai karo na uku an haka shi to sai aka nada Suleiman dinga da Shehu Abdullahi ya cimma ashe duk Kano din ta mujaddidita da can wuce Kano din da dai sauransu ko dai babu komai Shehu Abdullahi shekara ta yi da wata shida a garin Kano yana watsa ilimi na addini da salaha ta gamu da Allah rahmatihi yana tambaya mai duguri an ci ta eh haka ne amma su mai duguri muhammadu bello ya faɗa cikin fakul mai suri wato mutanensu sun ka taho sun ka tarbi mutanen mujaddidin addini da yaƙi to shine sai suka kai musu hormaki to shi yaƙin da an kai tsakanin mai duguri da ni da mutanen mujaddid amma ba wai can mai duguri din an ka isko su ba wannan duk cikin fakul mai suri ya cikakken bayani akan haka sannan ƙarin bayani na nan zuwa akan matsala ta maiduguri irin alkanemi muhammadu al alkanemi da dai sauransu akwai gobarar da aka ta a wayannan shiyoyi da kewaye gaskiya akwai buƙatar addu'a ƙwarai ya Allah subhanahu wataala an ga bayan Allah Allah ka tsare gaba kuma ka misan musu hida abinda sun karasa sannan jiya an yi gobara a nan kara ta katako jiya an yi gobara abin ba daɗin gani Allah subhanahu wata'ala ka tsare gaba kuma duk abin da suka rasa Allah ka mai san musu yadda da abin da suka rasa don girma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kajima abin ya yawa jama'a ha a ƙara tashi da addu'a yanzu nan gidan haki makwabtanmu na nan nan gidan haki an ce sun yi wuta a yau yau dinga kaga abin yayi yawa jama'a don haka mu ƙara tashi da addu'o'i Allah kai muna magani ga matsala wuta matsala ce sannan akwai rasuwar da aka yi a jiya baban wanda ake ce dan baiwa a nan kohar atiku ya rasu kuma kawunsu uban gari yau ma an tashi da rasuwarsa uban gari sauti a nan atiku da fatan za mu yi uku da bismillah zuwa gare su kuma wa'annan sai mu karanta li'ilafi guda guda Allah subhanahu wata'ala ka tsare gaba sai mu karanta ina an zalna guda guda Allah ka mai san musu alkhairu bismillahir rahmanir rahim li'ilafi quraish ila quraish inna dina kalka quraish ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah marasa lafiya na gida na asibiti Allah shi ba su lafiya Allah inda wannan matsala ta gobara ta shafa Allah ka misa musu alkhairi wanda bata shafa ba Allah ka tsare albarkata annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma Allah ya tsare gaba Allah ka ba su jimriya wannan jarabawa albarkata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa sanadiyya bunƙasa arzikin su ne Allah inda suka rasu Allah shi gafarta musu Allah kai musu rahama abubuwan da muka karanta Allah ka kai ladar su gare su albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam limamu na masallaci Allah shi kara masa lafiya da imani da kariya yan kwamitin Allah ya saka masa da alkhairi Allah alhaji Allah ka biya shi saka masa da alkhairi alhaji bashir Allah shi kara taimakon zuriyarsa Allah shi kara bunƙasa kara masa albarka da dukkanin zuriyar musulmi baki Allah shi samu gama lafiya baki ɗaya Allah shi kara taimakon musulmi ta kowace jihar Allah shi kara tabbatar da ikhlas a cikin zukatanmu duk alkhairin da ma'aike roƙa ya Allah ka ba mu shi duk shirin da ne ma tsare Allah ka tsare mu shi Allah shi kara mana albarka gare mu kuma da iyalanmu da gidajenmu baki ɗaya Allah ƙara taimakon duk musulmi baki ɗaya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة بسم الله رب العزة عما يصفون الحمد لله